Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Nur, wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Dariya ya ce, jikin ya fara sanyi ne saboda kin kusa shigowa fadata, kar ki dami, gimbiya kike fa, mulki za ki zuba ni kaina bawanki ne. Marmashi ne wanda ya bayyana fararen na cike da nutsuwa da in har zan magana da shi take shiga ta. Na ce kai ne sarki ne a wannan tsaftatacciyar fadar, ni kuma ka ba yanda za a yi na barka ka zama bawana, saboda kai ɗin mai tsada ne kuma mijina, insha Allah. Limshe ido ya saboda yadda ta ja mijin sai da tsigar jikinsa ta tashi, um, kawai ya ce. Yana ƙoƙarin saita kansa, An sa ranar bikin fa wata huɗu insha Allahu. Bayan kin kammala ek da sati biyu za ki amsa sunan matata. Za ki zo mu rayu tare ni da ke cike da ƙaunar juna. Lamshe idanuna ne ina jin wasu hawaye na taruwar mun wanda ni kaina ban san ko na mene ba. Jin shirin da na yi sa ya sa shi kiran suna na cikin wani sauti ya ce gimbiyata na ji kin yi shiru. Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Ya ba mu zaman lafiya ya kaɗe dukkan wani fitina. Amin gimbiyata. Haka yi ta mai hira, ni kam duk jikina ya yi sanyi. Wata huɗu fa yanzun nan da wata huɗu zan bar mamanmu da Muhammad. Na tabbata ranar da a ce ina da saurin kuka da na yi shi ya fi a ƙirga. Cike da natsuwa yake faɗin ki yi haƙuri ummi na komai mai wucewa ne insha Allahu. Kuma ki rage damuwa a kaina yana cikin ƙoshin lafiya. Ki tambayi ma Khalifa. Wata lalliyar murya ce ta ce, Ina ƙoƙarin kwantar da hankalin nawa boy, amma na kasa jurewa. Tsawon shekara nawa ban sa ka na ba. Kai ma baka sa ni ba. Ni na san ƙoƙari kawai kake saboda baka son a nuna min gajiyawarka. Limshe idan sai yana shafa kwantacciyar sumarsa jin ta kira shi da boy. Sunan da duk duniya ita kaɗai ke kiransa da shi. Da sauri ya buɗe idonsa jin wasu hawaye sun taho da gudu. Um Ummina insha Allah ran za ki ga kamar hakan bai taɓa faruwa ba a gare mu. Kaddarar mu ce a haka Allah Ubangiji ya ba mu ikon cin cinyewa. Amin boy Allah ya maka albarka ya kare ka daga sharrin mutum da aljan. Allah ya ɗaukaka ka ya dafa ma boy. Amin ummina ina gaishe da ƙannena. Insha Allah zan faɗa musu boy ya gurin aikin naka komai yana tafiya daidai ko? Alhamdulillah Ummi komai yana tafiya gashi yanzu ina ta ƙara samun ɗaukaka. Ba iya garejin mu nake aiki ba yanzu wasu suna zuwa suna ɗauka ta ina musu gyara su ma. Alhamdulillah boy Allah ya ƙara ɗaukaka. Amin Ummi na haka suka yi ta hira wanda kana ji za ka san da akwai shakuwa mai ƙarfi tsakaninsu amma daga jin su ka san da akwai miki a rayuwarsu. Bayan ya aje wayar hannu ya ɗaga sama yana addu'a a ransa. wanda hakan ya hana shi jin me ya hana ni jin me yake cewa sai dai kawai ganin hawaye ne suna zuba a kan kyakkyawar fuskarsa. Mainur. Cike da kurkusa take takawa ta sha riga da siket matsatsu sai ɗan firirin gyale da ta yane kanta da shi. Fuskar nan ta sha makeup gashi kuma dama an yi gashi kuma dama an yi bleaching an yi haske ta yi kyau ba laifi kam. Horn ɗin da ta ji a bayanta ne ya sa ta tsayawa tana jiran ta ji ita ake ma ko kuwa jin tsayuwar ko kuwa dai jin tsayuwar mutum dai daga bayanta hakan ya sa ta juyawa don ganin waye. Babban mutum ne don zai kai shekara arba'in zuwa arba'in da biyar ya sha manyan kaya sai gyara babbar rigar sai yake. Kallon sa walida ta tun daga sama har ƙasa ba laifi yana da ɗan kyansa daidai gwargwado. Cike da ƙwarewa gun yi ma ‘yan mata magana ya ce sannu ‘yan mata barkan ki da hutawa. Marmaci dai tana gyara fuskar ta Allah ya sani ba da ban jan kunnen da Umma ta yi mata ba a kai. In har wani ya tsayar da ita kar ta yaukar. Kar ta yauka da ba abin da zai sa ta zinduma ihu don murna. Lafiya lafiya lafiya kuwa ta faɗa tana ƙara gyara muryarta don kar ta kwafsa. Lafiya ƙalo ‘yan mata, da farko dai sunana Alhaji Bashir kuma na ganki ina son ki soyayya kuma da aure. Fatan zan samu karɓuwa a gunki. Wayyo Allah! Ƙiris ya rage walida ta zube a cikin kwatar da ke gefen titin. Cike da wani yanga da iya yi ta ce, Alhaji Bashir, na ji uzurinka amma gaskiya ba zan iya kula ka ba sai ka je gun mahaifina ka nemi izininsa. Ahab, ‘yan mata, ai abin da nake so kenan kar ki ji komai. Ina ne gidan naku in yana nan ma ni yanzu zan je ba na son abin ya ɗau lokaci ma in har kin amince da ni. Motarsa suka shiga tana nuna masa gidan ai kuwa sun ci sa'a suna zuwa suka ga baba zai fita masallaci. Shigewa gida ta da gudu inda ta bar su suna magana. Tana shiga gida ta faɗa ɗakin Umma a zaune ta same ta tana cin shinkafa da miya. Ga tsirai na a gabanta tana yaga wanda malam ne ya siyo mata. Rungume Umma ta ta ce albishirinki Umma ko da ƙar yarinya ta farar mace mai farar aniya. Fararta da idon fa, sannan ta labarta wa Umma duk abin da ya faru. Ta ɗaura da faɗin, yanzu dai Umma tare muka zo suna tsaye tare da Baba kuma ya ce baya son abin ya ɗau lokaci. Wata uwar guda Umma ta saki ta miƙe tsaye tana kwaso shoki, ita ma walidin ta yi suka yi ta tiƙar rawa. Suna cikin haka Baba ya shigo. Zama ya kan kujerar Umma yana dariya ya ce zauna ki jarira. fitar yarinyar nan alkhairi ya jawo mana yau. Zama ummata tana kallon baba. Kuɗi ya fito da shi a aljihunsa ya ce, Kin ga wannan dubu talatin ne, saurayin walida ya bani, wai fa kyauta ya ban. Da sauri ummata ta miƙo hannu za ta wafta. Hakan ya sa baba saurin mayarwa a ya ce, Me haka kuma? Ai sai ki tsaya ki ji abin da ke faruwa ko? Komawa umma tana gyaɗa kafa, tana ayyanawa a ranta ba za ta yi da malam ya rike wannan uwar kuɗin ba shi kaɗai. Ya ce min gobe iyayensa za su zo a sa biki. Bayan baya so bikin ya nisa amma na faɗa masa dama da bikin 'yar uwarta za a yi. Kawai sai a haɗa ko ba haka ba. Da farko Umma Bozarewa ta yi ita wai ba za a haɗa bikin 'yarta da na Hadiza ba amma da ta tuna yadda suka yi da boka sai ta ce ta yarda kawai. Raba kuɗin suka yi gida biyu sannan ya fita sai murna yake. Mu kuwa mun sha bai shi ranar da aka kawo kuɗin zance. Don dubu ɗari aka kawo da goro. Ranar umayi yi ta yi kamar za ta yi hauka. Mamanmu kuwa ko a jikinta sai ma muna da take taya ta saboda aurar da ɗiyarta da za ta yi. Ni dai tun da aka sa ranar bikin nan anti take ban maganin sanyi ina sha. Saboda mamanmu kunya ta hana ta komai. Hakan ya sa anti dagewa gun maganin sanyi. Ai kuwa ina ganin amfaninsu. Don tun da na fara sha kullum ina hanyar banɗaki ɗaki ina fitsarar da shi. Abuja. Ami ta zauna a gaban dada wacce take kan kujera tana taunar gashin kaza. Daga bayan Ami kuma Soda Salma ne zaune suna solbin masu kasancewar an kusa farawa egg. Kallon Ami da da tana taunar gashinta ta ce, Hala ba ki ji abin da nake ce miki ba ne Halimatu. A'a, ƙara sun koyar da kai Ami ta ce, Dada, ba zan iya ba ne ko ba komai ki a matsayin uwa na ɗauke ki. Kuma ga su Salma in tafi in bar su gunwa. Ta fa hannu da ta ce, ce miki na ce miki na yi kada ki tafi halimatu guduwa fa na ce ki kawai ki kwashe yaran ki bi dare ki gudu ba zan damu ba tunda ni na san inda kike shi kuma madin don ubansa in kika gudu sai mu ga zai damu ko ba zai damu ba harayar ta saurat ce sannan ta kalli salma wacce ita ma ita take kalla a hankali ta ce tuni, anya ko da da ba ta da taɓin hankali kafin salma ta yi magana suka ga dare ta ta dunguro daga kan kujera A zabar ta miƙe tana gyara ɗaurin zaninta da yake shirin faɗuwa. Ɗora hannu ta yi ta a ga ta saki wani kuka mai ihu. Cikin tashin hankali ta nuna Ami ta ce Halimatu, kina duniya kina zaune yarki ke ce min ina da taɓin hankali. Ni Halimatu, ni ta faɗawa tana ta dukan ƙirjinta. Da sauri ammi ta miƙe ta matso wurin Dada cike da tashin hankali ita ma ta ba wa Dada hakuri. Wacce ina sai kuka take tana dafe kanta da hannayenta. Ganin ta ki shiru ya sa Sauda da ta miƙe tana shirin fita saboda kallon da ammi take mata. Cewa ni dai Dada ki yi hakuri don Allah. Ba da ke nake ba fa. Littafin da muke dubawa ne tisha ɗin mu ya ce mu gama solving question. Hamsin kafin gobe shine nake cewa tuni anya yana da hankali kuwa. Tsaye da da ta tana kallon sodar sannan ta juya ta kalli Ami kawai ta fashe da kuka ta ce Allah sarki Dan albarka na. Hakan da ta faɗa ya sa daga ammin har su saudar su yin sanyi kawai sai suka fashe da kuka su ma. Shi ma Ammi ta tana share wayan da ke zubo mata ita ma. A kwana ta ci babu wuya wajen Allah ga shi yanzu muna rubutawa ek inda bikin mu ya rage saura wata ɗaya. Ta ina gyara na anti take duk da ina da ƙwarewa gun girki da tsafta. Amma haka anti kullum sai ta ƙara min darasi akan tsafta da yadda zan mallake mai gidana. Ni da mu take wa nasiha tunda ita ma Suma an kawo kuɗin da sai dai ba su sa lokaci ba. Har wannan lokacin anti ba ta daina bin maganin sanyi ba sai dai ta haɗa min da kayan furt yanzu. Kullum sai ta kira ni ta sa Musa da Muhammad sun siyo mata kankana ta ɗari. In zauna a gabanta ina sha tun ina jin haushi kasancewar kankana bata dame ni ba. Har na saba ko bata aika ba ma Ni ina aikawa a siyo min. A ɓangaren siyayya kuwa mu ta fito da ajiyarta saboda gonarta wacce ta kasance gadonta ne ta siyar aka ba ta dubu ɗari da ashirin kasancewar gonar ba wata babba ba ce. A cikin kuɗin ta ware dubu hamsin ta ba wa anti ta siyo kayan kicin sauran dubu saba'in ɗin ma anti ta ba ta ajiye in ya so in bikinmu ya matso aka je aka ga gida sai a haɗa da kuɗin zance na a siyo. San ba ta sawa ba a lissafi ba saboda komai ya samu walida kawai yake siyawa kamar ba 'yarsa ba ce ne. Da maman ma ta yi masa magana dubu ashirin ya bata ya ce shi nan ta je ta siyo min komai shi ba shi da kuɗi. A kuɗin da maman ta ta wa anti ita ma ta haɗa da nata muka je kasuwa ni da ita da Sumi. Muka siyo kayan kicin. Mun siyo Mun siyo gas ɗan madaidaici sai set ɗin flask guda biyu da flask ɗin ci guda ɗaya babba. Su spoon, fork, knife duk mun siya masu sha biyu. Sannan muka siyo plate guda sha biyu masu kyau da cup shida sai abin abin sa spices da na gani ya min kyau na ɗauka. Haka muka siyo kayan mu gwanin sha'awa daidai talaka a gidan anti duk aka ajiye. Gashi wani tunani da anti take min na 'yan Maiduguri har ya kama jikina ko taya na gifta ka sai ka ji wani sassanyen ƙamshi yana tashi. Ni dai duk wannan abin da ake da wuriya nake kawai amma ina cikin tashin hankali. Gaba ɗaya Mahmud ya canza min da ya dawo daga tafiyar da ya canza. Sai ta sati biyu bai zo gidanmu ba waya ko bai fiye kira ni sau ɗaya ba a rana. Abin da da sai ya kira ya fi sau goma. Sai dai in na ga abin zai dame ni na kira shi amma ina kiransa ma baya wani bana hankalinsa. Zai fara ce min yana da aiki ko kuma customers sun shigo. Duk na bi na ƙara ramewa sai hanci da ido duk wanda ya gani ya san na rame amma ba wanda ya kawo ko wani damuwa ce ke damuna. Kowa ɗauka yake fargabar aure ne. Hatta su Sumi tai na faɗa mata abin da ke damuna ansa ɗaya ce ba komai. Tun tana magiya har ta zuba min ido kawai Ita kan maman mu dama bata ma bata bakinta ba duk da ta san sarai ba fargabar aure ce ba. A haka muka gama zana jarabawar mu. Ta waye wanda ya rage saura sati biyu a ɗaura mana aure. Zaune yake akan katifarsa yana irga kuɗin da ya Yana irga kuɗin da ya yi yau. Dubu sha bakwai ya yi don ba ƙaramin aiki ya sha ba tun da ya fita da asuba sai bayan isha'i ya dawo gida gaba ɗaya ya gaji. A hankali ya miƙe ya buɗe ƙaramin firij ɗinsa da ke ɗakin fiyo wata ya ɗauko guda biyu ya ajiye a gefen katifar. Sannan ya janyo ledar abincin da ya siyo. A hankali ya fara cin tuwon shinkafar miyar alayyahu da gyaɗa. Yana ci yana duba wayarsa saboda da akwai inda yake son zuwa gobe. Insha Allahu gashi kuma sun yi da Khalifa tare za su je. Amma har yanzu Khalifa bai kira shi ba. Yana gama cin abincin wayarsa ta ɗaurori, sai da ya bari ta kusa tsinkewa sannan ya ɗauka. Kara wayar yayi a kunnensa yayi shiru ya ƙi magana. Daga ɗaya ɓangaren Khalifa ya ce sorry maza, wallahi traffic ne ya riƙe ni. Ka san a mota na zo fa. Ɗan tafe bakinsa ya ce na ɗauka ka fasa zuwa ne ai. Ni na isa yanzu na shigo gari. Mai yanzu na shigo gari me kake so na taho da shi? Ya ƙara sai magana yana cewa don ya san tsafnur zai karta masa wulaƙanci. in ‘yan tsiyar na kansa shiru kawai nure ya masa bai magana ba sai da ya ƙara maimaita masa tambayar ne ya ce masa ka tuwo min da fiyo wata nawa ya ƙare kuma dare ya yi bana jin fita kar ka manta fiyo wata na ce ma leda ɗaya ba bottle wata ba ajiya zuciya ya sauke ya ce na gode ma da hakan maza gani nan shigowa insha Allahu zama ya zaka gidan bayan ya shimfiɗa tabarma bai daɗe da zama bai ja ana buga kofar gidan miƙewa ya buɗe masa Shigowa Khalifa ya ajiye ledar fiyo watan guda biyu da ya ɗauko. Sannan ya koma ya ƙara shigo da wasu sai da ya shigo da leda goma sannan ya janyo ƙofar gidan ya rufe da makulli. Zama ya ajiye ledar hannunsa yana kallon nau da ke ta banka masa harara. Ganin abin da ya siyo. Cike da natsuwar da ya azama kansa don lallashin nau ya ce maza ban siyo don na daina neman ka ba. Ko ba ka da yanda za ka yi ne. na siyo ne saboda kai ɗin ɗan uwana ne kuma ba laifi ba ne don na siya ma abu ko kallon sa nur wannan karan yana kallon sa ne cike da wani yanayi mai wuyar ruwa a hankali ya ce maza kai ma ka san ba don komai ne yasa ba na son wani ya taimaka min ba sai don gudun wulaƙanci da gori a gaba ka fi kowa sanin abin da ya faru Da sa Khalifa ya ce har abada ba zancen wulakanci ba zancen wulakanci ko gori tsakanina da kai maza. Kai ɗin ɗan uwana ne kuma aminina. Ga ka kuma yayana. Marmashi Nur ya wanda ya kara bayyana sirrin kyawunsa. Bude ne da Khalifa ya ciro abin da ke ciki kaza ce lafiyayya ta sha kayan haɗi. Sai maiko take tana kamshi, sanan ya fito da yogurt guda biyu masu sanyi ya ajiye. Duk da bai daɗe da gama cin abinci ba sai da ya ci wannan kazar saboda ƙaunar da ke tsakaninsa da kaza. Bayan sun gama ce suka yi brush suka kwanta wanda kafin su yi bacci sun daɗe suna maganganun da ba na ji saboda a hankali suke yin su. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.